Yoshuwa Sura bakwai Zunubin Akan Amma Isra'ilawa ba su yi aminci game da kayan da aka hallaka ba, Haka ɗan ƙarmi ɗan Zabdi, ɗan Zera na kabilar Yahuda ya kwashi waɗansu abubuwa, saboda haka fushin Ubangiji ya sauka a kan Isra'ilawa, sai Yoshuwa aika mutane daga Yeriko zuwa Ai kusa da Bet Awan, gabas da Betel, ya ce musu, Ku je ku leƙo kuga. yadda yankin yake, sai mutanen suka je suka leƙo asirin ƙasar Ai, da suka dawo wurin Yoshuwa suka ce, Ba lalle duka jama'a su je yaƙi da Ai ba, ka aika mutum dubu biyu ko dubu uku su je su ciyo ƙasar da yaƙi, ba sai ka damu mutane duka ba, gama mutanen wurin kaɗan ne, saboda haka sai kimanin mutum dubu uku suka haura, amma mutanen Ai suka fatattake su, suka kashe Isra'ilawa wajen mutum talatin da shida suka fafari Isra'ilawa tun daga bakin ƙofar birnin har zuwa wurin da ake fasa duwatsu, suka karkashe su a gangare, wannan ya sa zuciyar Isra'ilawa ta narke suka zama kamar ruwa. Sai Yoshuwa ya yaga tufafinsa ya faɗi rubda ciki a gaban akwatin alƙawarin Ubangiji yana can har yamma, dattawan Isra'ila ma suka yi haka, suka zuba toka a kawunansu, Yoshuwa kuma ya ce, Ya Ubangiji mai iko duka, Me ya sa ka sa mutanen nan suka ƙetare Urdun don ka bari mu shiga hannun Amoriyawa su hallaka mu? Ƙila da mun haƙura, mun zauna a ɗaya gefen Urdun da ya fi mana. Ya Ubangiji, me zan ce, yanzu da abokan gaban Isra'ilawa suka ci ƙarfinsu, yanzu Kan'aniyawa da sauran jama'a za su ji, za su zo su kewaye mu, su share sunanmu daga duniya. To, yanzu me za ka yi don girman sunanka? Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Ka tashi, me kake yi kwance rubda ciki? Isra'ilawa sun yi zunubi, sun karya sharaɗin da na yi musu, sun ɗauki waɗansu abubuwa da aka keɓe, sun yi sata, sun yi ƙarya, sun ɓoye su cikin kayansu, shi ne ya sa Isra'ilawa suka kasa yin tsayayya da abokan gabansu, suka juya, suka gudu domin za a hallaka su. Ba zan sake kasancewa tare da ku ba, sai in kun hallaka duk abin da aka keɓe don hallaka. Tashi ka je ka tsarkake mutane, ka ce musu su tsarkake kansu, su yi shiri domin gobe, gama abin da Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, A cikinku akwai abubuwan da aka keɓe, ya Isra'ilawa, ba za ku iya yin tsayayya da abokan gabanku ba, sai in kun rabu da abubuwan nan da aka haramta. Da safe, ku zo kabila kabila, kabila da Ubangiji ya ware, za ta zo gaba gida gida. Gidan da Ubangiji ya ware za su zo gaba iyali iyali, iyali kuma da Ubangiji ya ware za su zo gaba mutum bayan mutum, mutumin da aka same shi da haramtattun abubuwan kuwa za a ƙone shi duk da mallakarsa, domin ya karya sharaɗin da Ubangiji ya yi muku, ya yi abin kunya a Isra'ila. Kashegari da sassafe, Yoshuwa ya sa Isra'ilawa suka fito kabila kabila, aka ware kabilar Yahuda, gidan Yahuda suka zo gaba, sai aka ware gidan Zera, aka sa suka fito iyali iyali, sai aka ware Zabdi, Yoshuwa kuwa ya sa iyalin Zabdi suka fito mutum mutum, sai kuwa aka ware Akan, ɗan ƙarmi, ɗan Zimri, ɗan Zera na ƙabirar Yahuda. Sai Yoshuwa ya ce wa Akan, Ɗana, sai ka ba Ubangiji, Allah na Isra'ila ɗaukaka, ka yi masa yabo, ka gaya mini abin da ka yi, kada ka ɓoye mini. Akan kuwa ya amsa ya ce, Gaskiya ne, na yi wa Ubangiji, Allah na Isra'ila zunubi, ga abin da na yi, a cikin ganimar, na ga doguwar riga mai kyau irin ta Babilon, da shekel ɗari biyu na azurfa, da kuma sandan zinariya mai nauyin shekel hamsin, sai raina ya so su, na kuwa kwashe su, na tona rami a cikin ƙasa a Tantina na ɓoye, sai Yoshuwa ya aiki ’yan aika suka tafi da gudu zuwa tentin ɗin, haka kuwa suka same su a ɓoye a tentinsa da azurfa a ƙarƙashi, suka kwashe kayan daga tentin ɗin suka kawo wa Yoshuwa da sauran Isra'ilawa, suka baza su a gaban Ubangiji, sai Yoshuwa da dukan Isra'ilawa suka ɗauki Akan ɗan Zera da azurfar da doguwar rigar, sandan zinariya, ’ya'yansa maza da mata, shanunsa, jakuna da tumaki, tentinsa da duk abin da yake da shi, suka kai su Kwarin Akor, Yoshuwa ya ce, Me ya sa ka jawo mana wahala haka? Ubangiji zai kawo maka wahala kai ma a yau, sai dukan Isra'ilawa suka jajjefe shi, bayan da suka gama jifansa, sai suka ƙone sauran, suka tara manyan duwatsu a kan akan, tarin duwatsun na nan a can har wa yau, sa'an nan Ubangiji ya huce daga fushinsa mai zafi. Saboda haka ake kiran wurin Kwarin Akor.